talibin al-qasim ko inda ko na ku na biyu ne za ku tsaye da zai ku tsaye ku jira mu talibin al-qasim rahimahullah ta'ala wa kada askata ubada ta bin saniki ubada ran saniki ya ashirin tadda mai kiran sallah ba da ikamata salati salatar sabahi uban na jin shine lima a inda yake liman ya fara ladan ya fara kada kamata sarata kira ya tsaya shuru ya koma inda koma ya yi rakata da fijiri rakata da fijiri ake kai ku ya yi rakata da wutari ne ku ya yi wutarinsa sannan ya dawo a kai sallar kalabin kafin lalwatiri a katahu saboda wata ne shirantar da shi kun ga kenan a haɗe ke da wannan rashin layin ko bai kafu ba masu ja yau ko ba da ne na ba da ba shi ne ainihin ba da ku shi ne aka ce ai a tsakiya aka yi muku sai da aka farfakin layi aka fara muku an tsallake daga can ika mata kaga da aka ce kala bin kasan qasim wa qad afkata ubada ta as-samit al-mu'azzin ba'da iqamati ba'da iqamati salati salata as-subh ai magana ta kare ba kala ibn al-qasim lil wutri askatahu eh aka shiga dai ba bana kunce nan ne farkon magana na ku kun fai baki biyu <laughs> lil wutri askatahu ya kirantar da shi ne saboda ne wa kada eto malikan na ji maliku Allah ta'ala ji kan maliku yurakhisu fihi yana sauƙaƙawa ya ƙolo idan da kalar rajulu ma'al imami idan mutum ya shiga tare da liman fala ya ƙasa ba zai yanke sallah saboda riwa ba yom dai. shi kenan sai ci gaba walakin nan da zai kana ya kuzu bihi huwa fi nafsihi khasa sai dai abin da yake aiki da shi a kansa yake yi shi kadai an yi kasa walakin allazi kana ya kuzu bihi abin da zai aiki da shi huwa fi nafsihi khasa an yi kasa idan shi kadai ne yana sallah ya tuna bai yi wuta ba sai ya yanke yi wata rinka sannan zai sallarsa wa in kana khalfal imami fi ma ra'aitahu cikin abin da ke ganin sa wa faqtahu alaihi shi abin nan eh, ya dora kenan ya wuce me wa waqaftahu alaihi eh, na tsaya ilaihi daga wannan shi fi soyuwa gare shi وقال مالك لم أسمع أحدا من العلماء بنجوني بدا قبائن الله قطو قضى الوتر بعد صلاة الشمس يا جينا maganan da na gamsu da ita tun da ba jin magana haka ba da zai ba mutum ya ji magana gari ya hujja da ita ba irin su maliku iya maganganun da na ji wanda na gamsu da su ban taba ji da an ce an biya wutar ba baya sallah kala qala ta huwa karakatay al-fajr wutri barakatay al-fajr bane ba fil qada'i aw rindiya qala wa kala maliku man taraka mutumin duk da ya bar wutri hatta yan fajira subha ha asbahi ta bayyana fa innahu yutiru na ka gaba sallah akai al ya kullu to ya yi wuta rai kada wa in sallar subha amma kuwa in har ya fi sallar asubahi fala yutiru ba da zalika in hmm, mai kautara ya eh, shi ne limamin eh, shi da koyan manta ne ma ko menene ya ga an fara ikama shi a Eh. ko ma kila ma zai iya ma yana kan mimbar ya hau mimbarin zai hau shiga sallah sai tuna da yi bai ce to tsaya kancan zai yau kaga ba za ce mu babu romu da kai bari a sa wani ne mai mana sallah sa bai ne akwai disfile eh eh a ai daban daban su ce wannan sai an zo babin shafa'i za a ji ciyar bai kamata a yi wuturi da ɗaya ko sai da shafa'i babin su daban <laughs> babin su daban yawwa ya zo yi wuturi da shafa'i da ne wannan ba shi ne ake magana ba wuturin dai shi ne mahimmi shi ne wanda mawuzo'insa ake kansa to amma wajen yi wuturi ba da shafa'i ba ko ko a'a dole sai da shafa'i nan kuma babinsa daban ne in sallah suba fala ba da zalika in an yi sallah asubahi to babu wuturi bayan nan a ra'aita law saha to ba ni labari abin ake mutum ya rafkana fil wuturi sallah raka ta wuturi da ya raka A dafa ilaiha al-ukhra sai ya kara mata wata da ya wuturi na ga wuturi ke cike ko shafa'i فضبه كيف يصنعه أيعيد وتره وكما ذات قلت أرأيت لو سهى في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى سيك mata وتر daga ya tashi kamar ba wuturi ba kenan kai fa yasnau tun da yi wutarai kana ya ka kabbara wutarai yi wutarin sai ka waye ka ƙara sarka a kai sun zama biyu to wutirin nan ya yi a haka ko ku akwai wata magana a kai kaifa ya tsawo a yi da wutirahu ya sako wutirin am yi uhu hadal wutir west jido lesa hawiki wanda idan mutum ya kara a sallah ba kan yi sajada ba to shi ma da tun da wutiri akwai karatun sama samban, akwai niyyar sama samban. ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nafi da ya tashi maimakon ya zauna sai ya ƙara wata raka kuma yana cike sai ya tuna a ah, sai wutare ne kuma yanzu raka biyu yi to yanzu wannan wutare na shi yayi sai masa sujadar ba a ji kenan tun da zada kala ya sujudu ko sajada tsairi zai sa hawishi ده ليه لما تقول لك يا بابو في سجادة رفقا وجح رفقا وقف ويتضيء بوتره هو ترتياي يعمل في السراني كما يعمل في الفرائض زي أثنى كما يدعك أثر الله ثم قال الحمد لله أثاو في الفريضة أثاو في النافلة قطاو في الفريضة إلا في ست مسائل to wannan rafkana da tun da dama sallah ta cika idan ka ƙara sai ya labari to wannan aika ka ta cika sai aka waye gari ya ƙara don ka sai jada domin abin da ake a farilla shine aka yi a fila ba wa kada sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-witra wahidatu annabi ya sunnanta wutri ɗaya ne qala wasami itu malikan wasu'ila ar-rajuli saha shi ma wannan rajulu falam yadri afi shafa'i huwa am fil wutri yana sallah yake gani a to a shafa yake ko a wutri قال قال مالك يسلم ويسجد لصحابته ma'ana sai iya kana ya dauki yankani ya dauki shafa'i sai ya sallame ya kayya ya sallame thumma yaqumu fa yutiru bi rak'atin qultu na qala zalika me yasa ya faɗi wannan qala li annahu qad aikana bi shafa'i saboda aina da sabbar shafa'i tunda wuturi ne ko shafa'i ne ai shafa'i ya riga ya nuna wa shakka fil wutri a wutrin yake shakka fa hu malik an yalgiya ma shakka fihi ya jefar da wancan abin da ke shakka kultu ara aita idan shakka falam dari. idan ya shakka bai sani ba a fi awwalin rakati huwa an san rakati saniya to raka'o'in shafa'in ma kenan a raka'a ta farko ike ko a ta biyu an fi raka'atul witri ko a raka'an witri wannan rakon wata fa dogo shi yanzu ya ma shiga sin a raka'a ɗaya ta ɗaya ke ko a ta biyu ko ko a ta uku ne tunda ana magana wanda ke shakka ya gina akan abin da ke ya gini to shi ga shi abun ma ya sa masa shin ta biyu ce ta ɗaya ce ko ta biyu ce ko wacce ce kai fa ya sa kala ya bani alaliyar a nan wani ne ya ƙi ni ɗaya ɗaya ne tabbas لأن مالكا قال من شك فليبني على اليقين فهذا في أول haka فليضف إليها ركعة سيقعر متى ركعة ثم يسلم ويسجد لساوي ثم يقوم فيوتر بواحدة عن ابن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر إذا رانا تاريخا تاخذ تو باب وتر kun wuturi ma ya kare kenan kwasa daga bulla alfijiri ne zuwa rana ta hudu amma rana ta riga ta hudu su wuturi ya mutu wai da sallar fajara falata ba alaihi lil wuturi ya isa ka ko sakin layi